Najeriya dai ƙasa ce mai fatan ci gaban tattalin arziki da kuma kasancewa jagora a nahiyar Afirka kafin nan da shekara ta 2020 sai dai kuma duk da wannan ikirari da ƙudiri na mahukuntar ƙasar kama daga shugabanni zuwa talakawa kowa rubi yake wajen sayan kayan ƙasashen ƙetare kama daga tsinken sakatan baki zuwa sabulun wanka da kayan hawa da kuma na kawa dogaro da wayannan kaya dai ba karamin illa yake kawo wa tattalin arzikin kasa ba abinda ma yasa gwamnati mai ci yanzu fito da tsarin rage kudaden ƙetare da take baiwa 'yan kasuwa domin shigo da kaya daga kasashen ƙetaren matakin da kuma ya shafi wasu kayan ƙetare irin su siminti da kajin turawa da kuma kifi na kasashen waje jihar Legas da ke zama cibiyar kasuwancin afirka kuma mai tashoshin jiragen ruwa da na sama ta kasance cibiyar shigo da nau'o'in kaya daban-daban kama daga tufafi zuwa motocin hawa da na abinci duk dai daga kasashen na waje na zagaya cikin birnin domin jin ta bakin wasu 'yan kasuwa da masu amfani da kayan na ƙetare dalilinsu na sayan kayan kasashen waje Eniola Davis yeah because foreign goods is always very neat and people prefer foreign goods to Nigerian own. Compared to Nigeria own, Nigerian jobs, most of them are actually Igbo made, they are not neat. ta ce sunana aniola davis gaskiya ne 'yan najeriya sun fi kaunar kayan kasashen ketare akasarin kayan najeriya wanda ake kira ibomet ne kaga kamar mu mata 'yan kwalisa mun fi kaunar kayan da suka fito daga kasashen waje kasashe irin su ingila da amurka da dai sauransu most ladies they go for uk dresses or us turkey hardly will you see nigerian girls are really going for nigerian made stuff shi ma a bangaren sa malam naziru wani matashi ne da na gani sanye da wandon jeans da t-shirt sai dai kuma da ganin sa banda takalmin da yake sanye da ita duk kayan da ke jikinsa na kasashen waje ne kuma ban yi wata wata ba na tambaye shi dalilin da ya sa yake sanya kayan na kasashen ketare a gaskiya kayayyakin Najeriya sukan yi sha bamban da irin na waje dalili kuwa shine product din Najeriya za ga ba su irin design da na waje ba ko a bangaren mata za a ga ba su cika amfani da na Najeriya saboda idan ka tsaya ka dubi product din Najeriya za ga akwai dai alamun bayan ganci. to amma ba gani idan kuka kuna sayar na gidan zai bunƙasa tattalin arzikin cikin gida a kowane dan ƙasa yana da yana farin cikin ya ga ya kawo tallafi ko kuma ya aje ci gaba a cikin ƙasar shi dalili kuwa kowa da kake gani yana son gidan shi duk inda zaka je ba za gidan gidanka ba to amma me abinda kai kake so ka sanya ka ji daɗi a rayuwanka ka son ka sanya mai kyau to na Najeriya saboda Allah ya sha bamban da irin wanda suke shigowa daga waje shi ma wani matashi mai suna TV dariya yi kafin ya bani amsa da na tambaye shi dalilin da yasa yake amfani da kayan ketare <laughs> because it's my money I don't buy I'm not spending for other person so i prefer foreign goods than nigerian goods Ya ce ai kudi na ne kuma ina da yancin kashe su inda nake so a gaskiya na fi kaunan kayan kasashen ketare domin sun fi inganci yanzu haka dai ana samun karuwan shaguna na kasashen waje a biranen kasar daban-daban sakamakon karuwan masu sayan kayan kasashen waje yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki na gwamnati zai samu nasara wajen karkatar da hankulan 'yan kasan wajen sayan kayan cikin gida a maimakon na kasashen waje babin yadda murya amurka daga lagos a nigeria